الله ولي الذين آمنوا الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa suno sunti da farko muhimman kanansu. Jagoran jin jihalin Musulunci ya bayyana cewa maɓarnata 'yan sahayuniya za su fuskanci mummunan hukuncin da ya dace da su. makamai masu linzamin iran suna janyo wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila hasarar kuɗaɗe da suka kai kimanin dalar amurka miliyan 200 a kowace rana shugaban kasar venezuela ya bayyana cewa yahudawan sahiyoniya ba za su iya kirda don girman karfin sojin da iran ta bayyana a fili ba yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci ya bayyana cewa mabarnata 'yan sahayoniya za su fuskanci mummunan hukuncin da ya dace da su ofishin jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali hamna'i ya bayyana sakon jagora cewa tabbas yahudawan sahayoniya za su haɗu da mummunan sakamakon da ya dace da su kuma za su girbi mummunan ayyukan da suka aikata a halin yanzu da nan gaba bayan hari da makami mai linzami da rundunar sojin iran ta kai kan haramtacciyar kasar isra'ila shafin watsa labaran jagora a ranar juma'a ya bayyana sakon jagoran jinjin halin musulunci cewa tabbas 'yan sahayoniya za su fuskanci mummunan sakamako kan mummunan ayyukansu na barna da wuce gona da iri kan al'ummu kuma tun a halin yanzu za su fara ɗanɗana kudarsu rahotanni sun bayyana cewa makamai masu linzamin iran sun tarwatsa cibiyar kimiyya ta gaf yam GIF) da ke bi'ir saba'a da ke haramtacciyar kasar isra'ila jami'an tsaron iran sun kama ma'aikatan leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankin yammacin ƙasar jami'an tsaron iran sun yi nasarar kame ma'aikatan leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila guda shida a yankin kan iyakan garin ƙasar shirin a lardin kirmansha da ke shiyar yammacin ƙasar iran shugaban rundunar dakarun kare jin juhal musulunci a garin saryol zahab mushtaba kaka'i da ya jagoranci cafke suke so kuma dukkaninsu mata a lokacin da suke shirye-shiryen tsallakawa cikin ƙasar iraki domin gudu daga iran ya kara da cewa samun nasarar kame su ya zo ne bisa taimakekeniya tsakanin bangaren tsaro da hukumar leƙen asirin dakarun kare juyin juhalin musulunci na garin ƙasar shirin makamai masu linzamin iran suna janyo wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila hasarar kudade da suka kai kimanin dalar amurka miliyan 200 a kowace rana jaridar wall street journal ta amurka ta watsa rahoton cewa kwararru kan harkar soji sun tabbatar da cewa rangama tsakanin iran da isra'ila a kullum rana tana janyo hasarar tsaban kudade masu yawa da suka kai miliyoyin dalar amurka a kowace rana rahoton rahoton ya kara da cewa bangaren da ya fi lashe kudade shine cibiyar da ke kula da kakkabo makamai masu linzami wanda a kullum rana sai an kunna na'urorin domin neman kakkabo makamai masu linzamin iran a bisa rahotannin ƙwararru da jaridar ta wall street journal ta nakalto ta bayyana cewa amfani da na'urorin kakaɓo makamai masu linzami zai iya kai dala miliyan 200 a kowace rana lamarin da ke janyo babban gibi a harkokin tattalin arzikin haramtacciyar ƙasar isra'ila Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. shugaban kasar venezuela ya bayyana cewa yahudawan sahiyuniya ba za su iya kirda don girman karfin soji da iran ta bayyana a fili ba shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta iya kirda don irin karfin soji da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi ba har wanda ta bayyana a fili balantana na ɓoye yana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta fi gwamnatin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila karfin soji duk da mummunan halin da take ciki wannan lamari ne da duniya ta sani a santawarsa da gidan talabijin na almayadin maduro ya jaddada cewa haƙƙin iran ne ta kare kanta ta hanyar kai hare-hare kan haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai nuna takaicinsa kan yadda majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗaukan matakin hukunta haramtacciyar ƙasar isra'ila kan kisan kiyashin da ta aikata a zirin gaza a halin yanzu har tana da bakin magana game da martanin iran kan haramtacciyar ƙasar isra'ila dakarun izzuddin alkassam sun kashe sojan isra'ila guda tare da tarwatsa tankokin yakin 'yan sahayoniya uku a yankin shija'iya da jabaliya dakarun izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a yammacin alhamis sun yi nasarar halaka sojan isra'ila guda tare da tarwatsa tankokin yakin yahudawan sahayoniya guda uku kirar mirkafa a yankunan zirin gaza dakarun izidin kasam a shafin su na telegram sun nuna yadda suka harbe sojan isra'ila hallahira a yankin gabashin garin shaja'iya da ke zirin gaza tare da tarwatsa a tankokin yakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila guda uku a yankunan garin jabaliya dakarun na izuddin Alƙasa sun nuna hotunan bangarorin tankokin yakin bayan tarwatsa su a yankin gabashin garin jabaliya da ke arewacin zirin gaza ƙarshen labarun duniyan kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan sojojin ƙasar Iran. waɗanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare jin juhal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba, jiragen yakin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin. inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jimuwa musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yaƙin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo jiragen yaƙin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shiga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan hamshi ƙasar Isra'ila. Tun bugu na farko tare da makamai masu linzami, al'amura suka fara soyawa. farin ciki na Yahudawan ya fara zama baƙin ciki, don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba. Kafin Iran ta fara ramawa da jagoran junju hali musulunci Imam Said Ali ya soya sojojin da suka yi shahada da wasu ya kuma gabatar da dukkanin sauye-sauyen da ya kamata a yi a cikin shugabancin sojojin ƙasar a yau an wuce mako guda da fara wannan yakin kuma abin da ya faru a cikin kwanaki kimani tara da suka gabata ta bayyana cewa a fili hamshi ƙasar isra'ila ba za ta iya yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran ya daɗe ba saboda ƙarfin makaman da jimhuriyar musulunci ta iran musamman makamai masu linzami samfulin kurus da kuma ballistic wa'anda take da su wanda ya wuce ƙarfin tsammanin hamshi ƙasar isra'ila tare da wannan kamar yadda jagoran junju hali musulunci na iran imam said ali hamnai ya faɗa bayan hari na farko a jawabinsa ga mutanen ƙasar iran ya ce Yahudawan sun yi kuskure, to a nan ya tabbata cewa sun yi kuskure. Yahudawan sun yi nadamar fara yaƙin, saboda suna tsammanin sun fi kowa ƙarfi makamai a gabas ta tsakiya. Don haka idan za mu ɗauki natijan wannan yaƙin da hamdukasar Isra'ila ta fara da jamhuriyar musulunci ta Iran da sunan hana ta mallakar makaman nukiliya. To ya zuwa yanzu dai za mu iya cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ta sami nasara a kan hamci ƙasar Isra'ila kuma da yardan Allah wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Asarorin da hamci ƙasar Isra'ila ta yi a cikin mako guda da ya gabata sun haɗa da kusa manya-manyan biranen ƙasar wato Yafa ko kuma dai Tel Aviv babban birnin ƙasar. da kuma birnin Haifa cibiyar tattalin arziki na hamshe Isra'ila. Sannan sun rasa jiragen yaƙi mafi tsada da suke tutiya da shi har guda hudu a cikin mako guda a nan ƙasar Iran. Don haka ne jiragen yaƙi a ƙasar Isra'ila suka fasa shiga sararin samaniyar jumhuriyar musulunci ta Iran don kada a kakkaɓo su. Don haka ne jiragen yaƙin ƙasar Isra'ila suka fasa shiga cikin ƙasar Iran sai dai su shiga ƙasar Iraki su kuma cilla makamai masu linzami zuwa cikin ƙasar ta Iran. Banda haka wani babban al'amari da ya faru a yaƙin kwanaki tara da suka gabata tsakanin ƙasar Isra'ila da jumhuriyar musulunci ta Iran da alamun Yahudawan tare da taimakon Iraniyawa munafukai a cikin gida sun yi fasa ƙorin makamai na drones suka shigar da su ƙasar Iran sannan suka kafa kamfanonin harhaɗa su wato ƙananan jiragen yaƙi a cikin birnin Tehran da wasu birane kamar Isfahan inda a cikin dare sukan har harhaɗa nan jiragen ɗauke da bumabumai su tada su su kuma jefa su a kan gidajen mutane ko kamfanoni ko ma'aikatan gwamnati su kuma lalata su. Munafakai sun jawo asarori masu yawa ga ɗaiɗaikun mutane a cikin wannan garuruwa, har kuma suka jawo asarorin rayuka a ciki, wanda ya sa jami'an tsaro a juna musulunci ta Iran suka ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama yana taimakawa hamfikisar Isra'ila a cikin Iran, hukuncinsa kisa ne. kuma babu jinkiri wajen gurfanar da shi a gaban kuliya. Ya zuwa yanzu dai alkalai su yanke hukunci na kisa akan wasu daga cikin wa'anda aka kama, an kuma zartar da hukuncin kisa a kansu. Wa'annan munafukai dai sun fi wato gudanar da ayyukansu a cikin dare, inda suke fidda wa'annan jiragen su kuma shagaltar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar Iran kakaɓo su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan za mu fahimci cewa yaƙin da jumhuriyar musulunci ta Iran take fafatawa da amurkasar Isra'ila yaƙi ne da amurkasar Isra'ila daga waje da kuma yaƙi da munafukai masu goyon bayanta a cikin manya-manyan biranen ƙasar. A ɓangaren siyasa kuma mafi yawan ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da amurkasar Isra'ila saboda yaƙin da take kaiwa jumhuriyar musulunci ta Iran sun kuma tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi hamshi kasar isra'ila ƙarfin makamai da kuma kayayyakin yaƙi musamman makamai masu linzami don kai farmaki da kuma garkon makaman masu linzami na sararin samaniya sai dai ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai ba su yi allah wadai da takalar yakin da kasar isra'ila ta yi wa kasar iran ba wannan kuma saboda wato gurinsu ne suka cewa an yaƙi kasar iran an kuma sauya shugabancinta amma sauran ƙasashen duniya musamman rasha da china sun yi allah wadai da hamji kasar isra'ila kan takalar yakin da ta yi da jimhuriyar musulunci ta iran sun kuma bayyana cewa idan har yakin zai taɓa maslaharsu a ƙasar iran to mai yiwuwa su shiga yaƙin suna taimakawa Iraniyawa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi wato ƙasar China da bawa jumhuriyar musulunci ta Iran makamai masu linzami samfurin ballistic wanda ake kira hypersonic sannan ya yi barazanan zai shiga yaƙi ya kuma taimakawa ƙasar Isra'ila kan ƙasar ta Iran saboda baya son Iran ta mallaki abin da ya kira makaman nukiliya. amma da alamun shugaban ya rikice sai yana son ya naɗe tabarman kunya da hauka yana cewa nan da ‘yan kwanaki zai warware kome kuma ya yi kira ga mutanen Tehran su bar birnin. Trump ya kwana da sanin cewa idan ya kuskura ya shiga yaƙi da Iran don taimakawa hamji ƙasar Isra'ila To abinda jagoran junjo halin musulunci Imam Said Ali Khamenei ya faɗa na korar sojojin Amurka daga yankin gabas da tsakiya zai tabbata kenan. Da farko dai kamar yadda kusa Isra'ila ta kasa kare kanta daga makamai masu linzami na ƙasar Iran, haka ma makaman za su yi ta faɗawa a sansanonin sojojin Amurka aƙalla guda goma sha tara da suke yankin gabas ta tsakiya saboda garkuwar makaman masu linzami. da ƙasar Isra'ila take da su, su ne Amurka take amfani da su a wa'annan sansanonin sojojinta a yankin gabas ta tsakiya. Don haka kamar yadda kasar Isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙasar Iran, saboda haka shugaban ya rikice don baya son ɗaukar ƙasƙanci, saboda ya kasa samun nasara a kan Iran na ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya. sai kamar yadda yake so sannan idan ya shiga yakin yana da tabbacin cewa ba zai sami nasara ba saboda makaman da yake da su su ne hamsar isra'ila take da su kamar dai yadda iran ta sami nasara akan hamsar isra'ila za ta sami nasara akan amurka ba wata ta ba ba. Don haka Trump ba zai so abin kunya ya same shi kamar haka ba, wanda kuma yana iya shafar shugabancinsa a Amurka. Sannan sauran manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda suka hada da China da Rasha ba za su so Amurka da ƙasashen yamma su sami nasara a kan Iran ba, saboda kowannensu yana hulɗa ta kasuwanci ko tattalin arziki masu yawa da ƙasar Iran. Misali ƙasar Rasha tana zuba jari na kimanin dala Amurka biliyan takwas a ƙasar Iran. don haka samun nasarar amurka kan iran zai sa ƙasar rasha ta rasa dukkanin jarin da ta zuba a ƙasar iran banda wannan akwai wasu al'amuran tattalin arziki da suka hada rasha da iran daga ciki akwai layin dogo wanda zai taso daga ƙasar rasha ya ratsa cikin iran ya wuce cikin pakistan da india har zuwa ƙasar china Ƙasashen biyu dai su yi nisa a cikin wannan shirin. Ga kuma bututun gas wanda ƙasar Rasha za ta shimfiɗa zuwa bakin tekunan ƙasar Iran don sai da iskar gas ga ƙasashen gabas. Sannan babban al'amarin tattalin arziki da ya haɗa Iran da China kuma shi ne wato yarjejeniya mai dogon zango na shekaru ashirin da biyar wacce a cikinta Iran za ta sayarwa ƙasar China ɗanyen man fetur. a farashi tabbatacce ko da farashin ɗanyen mai ya sauya a kasuwannin duniya. Don haka waɗannan manya-manyan ƙasashe biyu ba za su so a sauya gwamnati a ƙasar Iran ba saboda wa'annan dalilai da muka ambata. Da wannan dalilan ne kuma ƙasashen China da Rasha suka yi tir da yaƙin da Isra'ila ta farwa ƙasar Iran da shi sannan har ma a wasu lokutan sun bayyana cewa suna iya shiga yakin a ɓangaren ƙasar iran idan sun ga cewa gwamnatin iran za ta faɗi a wani ɓangare kuma al'ummar musulmi musamman larabawa sun ga ƙasƙanci a hannun ƙasashen yamma musamman amurka shekaru ɗaruruwa da suka gabata sannan al'amarin falastinawa wanda wannan ƙasashen suka kafa hamshin isra'ila a ƙasarsu wanda kuma suka shiga yaƙe-yaƙe da dama da ita a shekarun da suka gabata suka kuma kasa wato samun nasara a kanta to ganin nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a kan hamshin isra'ila to da alamun zai zama dole a shafe hamshin isra'ila bayan ƙasa sannan a kafa ƙasar falastinu mai cikakken iko kuma memba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai faranta wa ƙasashen Larabawa da Musulmi rai a kan yaƙin da amurka Isra'ila take fafatawa da Iran a halin yanzu. To a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba tsakanin amurka Isra'ila da kuma Iran kuma da alamun nasara tana ga jamhuriyar musulunci ta Iran ƙarshen wannan yaƙin. Amurkar Isra'ila da ƙasashen yamma masu goyon bayanta za su ji kunya. kuma daga yanzu za su fara shiga su da jumhuriyar musulunci ta Iran. Masu sauraro a nan za zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماتا أتشكين الأمة bismillahi rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad masu sauraro barka mu da sake saduwa cikin shirinmu na mata a cikin al'umma A yau ma kamar da muka saba ne tahir amin ne zan kasance tare da ku. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana akan matsayin mace a cikin al'ummar ta Hausawa inda muka saurari bayani daga wajen malamai masana a cikinsa. Idan Allah ya yarda a yau ma za mu ci gaba da kawo maku ƙarin bayanai da kuma nazarin wasu masana akan lamarin. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To kamar yadda muka fara bayanai a cikin shirinmu da ya gabata, musulunci ya zo ya sami mace kaskantacciya wulakantacciya a cikin larabawan jahiliya da ma wasu al'ummu na lokacin. Sai ya ɗaga darajarta sai da ta yi kafaɗa da kafaɗa da namiji. Musulunci ya sanya wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi tsoronsa. Sannan a cikin zamantakewa na aure kuma ya sanya mace sutura ga mijinta kamar yadda yake sutura a gare ta kamar kuma yadda alkur'ani mai girma yake cewa su sutura ce a gare ku sannan ku sutura ce a gare su bakara aya ta 187 kamar yadda tufafi yake ɓoye tsiraicinmu haka nan mace da mijinta suke zama sutura ga junansu a duk lokacin da aka kulla aure a tsakanin ma'aurata kowannensu yana jin cewa ya sami inda zai kare mutuncinsa ya ɓoye asiransa kowanne daga cikin ma'aurata ya fi samun nutsuwa a lokacin da suke rayuwa tare kamar yadda mutum yake suturta jikinsa ya ƙawata shi da tufafin da yake ɗora masa haka nan ma'aurata suke wa kowannensu don haka ne a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutum ya yi aure to ya cika rabin addininsa da wannan kuma za mu fahimci cewa mace ita ce rabin al'umma don ita ce ake cika rabin addini da ita bambancinta da namiji shine cewa kowannensu yana da ayyuka da suka dace da halittarsa ayyukan tarbiyyar reno da kuma sauransu sun fi dacewa da mace a yayin da harkokin kasuwanci yaƙi da kuma jagoranci sun fi dacewa da namiji abu mafi alkhairi wanda namiji zai samu a rayuwarsa ta duniya shine mace saliha kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyi da dama domin jin ƙarin bayani kan matsayin mace a al'ummarmu ta hausawa na tuntuɓi malama adama adamu wata malamar jami'ar amadu bello da ke zaria a arewacin tarayyar najeriya ga kuma abin da take cewa na farko dai abin da za mu fahimta shine cewa ita al'ummar hausawa galibinta musulmai sun fi yawa kuma in muka yi la'akari da wannan mun san cewa addinin musulunci ya zayyana matsayin mace a cikin musulunci da hakkokinta akan mutane da kuma na mutane a kanta. Saboda haka mace mutum ce mai muhimmancin matsayi a cikin al'umma musamman ta Hausawa. In muka yi la'akari kuma da al'adunmu ta ɗaya gefen kenan wato al'adun bahaushe ita ma mace tana da babban matsayi da take taka musamman ma da yake kowace mace idan dai har ta girma ta zama mace takan zama uwa wato abin da nake nufi a nan shine takan girma ta yi aure kuma ko da Allah ba ta haihuwa ko ba ta haihu ba takan zama uwa a cikin gidanta ko ga mai gidanta ko ga 'ya'yanta ko kuma dai ga sauran 'ya'yan shi mace mutum ce ne muhimmin matsayi a cikin al'ummar Hausawa ko da Hausawan nan musulmai ne ko ba musulmai ba. Ko akwai wasu matsaloli tattare da wannan matsayin nata? akwai matsaloli amma yi matsalolin da nake gani ba wai tattare da matsayinka bane ne a'a matsalolin su ne kawai wayanda al'umma ta kirkiro ko kuma abokan zama ko kuma da yanayi amma a gaskiya mace a cikin al'umma hausawa har yanzu tana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma domin ci gaban wannan al'umma misali in ka ɗauki matanmu typical matan hausawa kila abinda da nake nufi a nan shine ba wai waɗanda ko suka yi boko ba kuma in ba su yi boko ba yana nufin kila ba sa fita aiki aikin gwamnati ko gode su fita aikin ofisoshi daban-daban ita kanta a cikin gidanta tana da matsayin tarbiyyar 'ya'yanta kuma mun san cewa a duk al'amuran duniya tarbiyya ita ce muhimmiyar aba da take gudanar da kowace al'umma ana tarbiyyar nan ne wajen la'akari da ko al'adu ko kuma addini to ita al'ummar bahaushe da yawa yawan al'adun shi malam bahaushe suna kunshe da abubuwa da suka kunshi addini. Saka ita mace tana ba da tata gudunmuwar wajen yin wannan tarbiyya. sai dai matsalolin da nake gaya maka shine ba wai ita a kan kanta ne take da matsala ba a'a watakila a yadda ita al'umma ce ba ta ba ta kila dama su taka wannan rawar kuma al'ummar nan zai iya zama ko abokin zamanta wato mai gida ko 'ya'yanta in sun girma ko kuma dai wasu hakokin rayuwa da ba a iya ba ta da sukan zama mata kamar kalubale wajen yin wannan tarbiyya na farko kenan to kuma gaskiya mun san cewa idan har ba iya yin tarbiyya yadda ya kamata a yi ta ba daga ƙarshe yara in suka zo suka girma a nan ne za mu ce za a iya samun matsaloli cikin al'umma wanda daga baya mutane sai su ga cewa ai kila mata ne ba su yi abin da ya kamata su yi ba shi yasa haka yake faruwa a gani na al'ummar hausawa yanzu ana samun ci gaba abin da dai nake daɗa jaddadawa shi ne duk da ana samun ci gaba ba za a iya samun a cimma wata manufa ba ba tare da an bawa ita wannan macen goyon bayan da ya kamata ba alal misali yanzu mun san cewa in za ka kwatanta rayuwar bahaushe yanzu da a misali shekaru ashirin ko talatin baya za mu ga cewa ilimi ya bunƙasa ba kamar yadda ake samu da ba ilimin nan kuma zai iya yiwuwa ilimin addini ko kuma ilimin boko in muka ɗauki fannin ilimin addini mun san cewa a yanzu akwai makarantu da yawa da mata sukan je islamiyoyi da yawa da za su je a karantar da su ko kuma a dai koyar da su wasu janibobin rayuwa to amma still a yadda muka ci gaba za ka samu cewa wasu suna son su je ko kuma suna da hankorin su je din amma mazajen su su ba su da wannan aƙidar wanda aka an basu za su dama ba lalle za a samu matsala a nan to kuma shi ilimin addini shi ne yake iya koyar da mutane yadda za su yi misali tarbiyyar shi kuma ta fannin ilimin boko san cewa da yawan mutanenmu hausawa ba su cika kallon ilimin boko da wani mahimmanci ba har a yanzu gidare in mun kwatanta a shekarun baya mun san cewa akwai ci gaba sosai da ake samu to amma in muka ci za mu ɗauki wannan kaɗai shi kaɗai ne bi muke za mu ɗauki shi ilimin bokon ba za mu ɗauki na shi um, na addinin ba mu ga masu mu san cewa ya za mu tafiyar da rayuwarmu a nan ne zan iya cewa akan samu matsaloli da kila sai a ce ai mace in ka bata wannan daman in eh, za ta iya misizin din wannan damar kuma in aka yi haka a nan ne za a ga cewa kila za a samu matsala. Malama Adama Adamu kenan wata malama a tsangayar sadarwa na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a arewacin tarayyar Najeriya. A ɗaya ɓangaren kuma na tuntuɓi Malam Sharif Shibli shi ma wani malamin addini ne a birnin Kano a tarayyar Najeriya ga kuma ƙarin bayani da ya yi mani kan wato hidimomin da mace take iya yi a bisa baiwa da kuma irin halittarta. ba kamar yadda da yawan mutane ke kallon mata ba su da basira basiran mata sai in ba kunkwashe ta ba sai dai idan duk hazikancin mutum duk basira basirarsa in an dakile shi wato an dankwafe shi ba za a taɓa ganin basirarsa ta fito ba amma haka ba shi damar ya fito da daga kolin basirarsa to insha Allah za a ga abin mamaki a wannan mataki da nake kiran kusan alal akhas musulman duniya da wannan wato society da muke raye cikin shi na cewa mu sakawa matekun mu mara su fita su goga duk a inda ake gogayya ta rayuwa ta ci gaba matukar abin ba gurin da addini ya iyaka shi addini ya mace iyaka inda duka addini ya sawa mace iyaka to shi kenan sai sai zama ta dakata amma yanzu misali hatta abubuwan da suka faru na tarihi muna ganin daurin mace abun misali na farko dai kamar waƙi a karbala mun same ta ne kusan da duk abubuwan da suka faru karkashin mace sai da zaina na biyu wato sai mu kalli irin jarumta da sai da zainab alaihassalam ta yi a fadar ubaidullahi ibn ziyad da da ta jefa wanda ta ne Allah ya shirya imamu sajjad zai zama yawon kuma Allah ya ba shi kaji amma albarkar jarumta batula ɗin ta sai da zainab ta ba wa imamu sufiyar gagarumar kariya wanda hannun ubaidullahi ibn ziyad da kuma hannun gidan na ma'awiyar ta basu cutar da imamu sufiyar wanda duka wannan zai fito mana wato sarari da irin dauri ko kuma wato jarumtaka irin ta mace da ta gwada a cikin wato ci gaban wannan al'umma ta wannan kuma zai fito mana sarari inda aka dinga samun manya-manyan mata gwaraza da suka tsawa addini gudunmawar da wasu mazan ma ba su bayar ba. To masu saurare a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu da bayani kan gudunmawa da kuma rawar da mace take takawa wajen tarbiyyantar al'umma gaba ɗayanta kamar yadda ake cewa idan ka ilmantar da mace guda kamar ka ilmantar da al'umma ce amma ilmantar da namiji guda ilmantar da mutum guda ne. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a madadin aminu ibrahim ka wanda ya harhaɗa mana sautin wannan shirin tayar amin yake sallama da ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu في الكتاب حتى على القرآن filin faɗakarwa. bismillahir rahim jama'a masu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa Ina muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma su game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya mu hankali a cikin shirin. idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda dan adam ya damfari da shi a cikin shirin da ya gabata malam hafiz muhammad sa'id mai nazari a cibiyar addinin musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa a yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. a matakin farko muna so mu san menene yasa muke bincike game da Allah da siffofinsa da ayyukansa a nan ne dole mu zo da tambayi guda biyu wayanda za su taimaka mana bayan da wannan ansa ta dalilin bincike game da samuwar Allah maɗaukaki. Na farko akwai tambayar cewa menene ya sanya mutum yake bincike game da samuwar mahalicci da ayyukansa na biyu menene kuma natija da za a girba idan an san mahalicci aka yi imani da shi aka riki addininsa wanda yake kunshe da dokokinsa da shiryawarsa ga wannan halitta ta ɗan adam da duniya baki ɗaya a matakin farko a tambaya ta farko malamai da dama a cikin littattafai daban-daban sun kawo dalilai na daya da suka kawo akwai cewa domin mu kubuta daga cutuwa da za ta iya samun mu wani irin cutuwa ne za ta iya samun mu wannan yana buƙatar mukaddima mukaddima ta farko shine ɗan adam kamar yadda bahasin ya gabata yana da fidira wannan fidira din tana buƙatar haske na hankali da kuma haske na ilimi wani lokaci hasken hankali baya wadatuwa sai da hasken ilimi wannan ilimin wahayinsu ake yi yakan zo ɗan adam daga wanda yake sama da ɗan adam yake mahalicin ɗan adam idan haka ne akwai fidira akwai ilimi akwai hankali idan fidiran nan ta tashi neman ubangijinta takan yi nemi taimako daga hankali idan hankalin nan ba shi da haske sakamakon cewa ba a yi amfani da shi ba domin duk hankali haske ne amma idan ba a yi amfani da shi sai a kira shi hankalin da ba shi da haske an yi amfani ne da wahani ɗimuwa da take samun ɗan adam da sake-saken zuci da sake-saken kwakwalwa sai aka kira su hankali sakamakon cewa suna kusa da shi suna tare da shi da wannan sake-saken kwakwalwa da kuma sake-saken zuciya dukkaninsu sai su nemi wani ubangiji daban wanda suke ganin shi ne ya dace su kira shi ubangijinsu har ma su yi mishi bauta har ma su yi mishi yanka asali ma har sukan yanka mishi yayansu to sai zamanto karkashin wannan sake-saken tunani da kuma sake-saken zuci sai su haifar musu da canfe-canfe iri-iri idan suka haifar musu da canfe-canfe iri-iri sai kuma su fada cikin jahilci daban-daban rayuwa ta kunci don adam ya zama tunani kamar yadda dabbobi suke tunani. To madalla, Malam Hafizu yana cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta faruwar mutum da addininsa da ya imani da shi. A lokaci guda kuma sai suka ka ga wayansu mutane sun fi mu tunani da hankali sun fi mu gyara na zuci da kuma na zahiri mutane ne kamillu masu siffofi na dukkan kamala kama da rikon amana da son alheri ga mutane da rahama ga mutane da juriya da hakuri sannan ba mu taɓa ganin wani abu na kaskanci na munanan halaye da gare su ba sai suka zo suka ce mana akwai wani ubangiji kuma wannan ubangijin shine wanda ya kama da fidiranmu ta cin masa sai ta yi kuskure ta wani waje sakamakon shaidanci na sake-saken zuci da tunani da ya mamaye ɗan adam muka ga kuma ba ma kawai sun yi da'awar shi ba a sun dage wajen bauta masa bayan sun dage wajen bauta masa sun kira mutane akan wannan bayan sun kira mutane akan wannan sun fuskanci dukkan tsananin rayuwa a kai ta yadda dokokin nan masu wahala nasu sun ɗauke su ƙari akan wannan dokoki sun ɗora wa kansu wasu umarni daban-daban kamar misali wajabcin sallar dare wajabcin azumomi a na kwanaki ayyanannu sannan kuma sun yadda ma a kashe su akan imani da wannan ubangiji maɗaukaki to a yanzu a hankalce gare mu ba zai zamanto wani abin izina ba da kuma alal akalla mutum ya ɗauki matakin kare kai Me ya zo ya rusuna ga wannan maganganu cewa akwai ubangiji kuma ya shiga cikin bincike kan wannan ubangijin nasa ya san siffofinsa da ayyukansa domin ya samu gamsuwa da samuwarsa da wannan siffofi nasa da ayyukansa kamar da yadda yake a sha'anin rayuwa da mutum zai ga mutum wani ya taho da gudu da mota yana cikin safara yana cikin mota za shi wani gari sai ya ga wani da gudu ya dawo yana zuwa sai ya ja birki da karfi sai ya ce mishi to ka sani ba akwai yan bashi a hanya suna nan suna kawo mutane suna kwace musu dukiyoyi kana ganin wannan mutumin da ya gaya mishi haka shi wanda a gaya haka wanda yake cikin tafiya zai ce to bari da ya wuce kawai ba komai ina hankalinsa zai ce masa alal akalla idan baka yi ba to ka ɗau matakin abin da ake taka tsantsan domin idan ya kasance wannan mutumin ya yi daidai to ka kiyaye kanka idan ya kasance ya yi kuskure ne to shi kenan baka dai cutu ba Allah kalla ka samu ka wannan shi ne cikin abinda wani bukurasani wanda yake inkari yake musu samun ubangiji daga cikin mulhidai da ya zo wajen imam rida yana so yi magana da shi game da cewa babu Allah imam rida yana shigowa sai nuna min shi wata karama babba mai girma imamur da ya faɗi abin da ke zuciyar khurasani ya ce ya kai khurasani idan ya kasance abin da kuke cewa daidai ne wato babu allah to domin da ku mun zama ɗaya domin sallar da muka yi da hajjin da muka yi da azumin da muka yi da zakar da muka yi muka yi sadaka muka taimaki mutane ba zai cutar da mu ba tun nan an mutu ba za a dawo ba ko babu allah ba lahira amma idan maganar mu ita ce daidai cewa akwai allah akwai lahira to mu mun tsira kun taɓe wannan ƙarshen takatsantsan kenan da hankali zai ce mutum yau To jama'a masu saurare da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin. kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa sauti da kuma shi mala hafiz muhammad na ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yadda cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقابل با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش ساختن به پا شد ما خواستیم و با هم این خانه یک صدا شد با دانه های غیرت بر خاک خانه بودیم ما واژه وطن را بار دگر سرودیم ما همه سرباز تو این ایران آسوده به من خاک در ایران در راه تو ما را چه حراسی این خانه همه عرصه شیران آن آتشی که دیدی ققنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار با جاودانگی را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق نگردیم که میهن و مهر تو چون بو پیشم دور از تو Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia